hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da bakwai ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shi ne majalisi na goma sha biyu daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin مختصر العلوم للعلي الغفار ولا مال محمد ناصر الدين albani. ya rairaye shi daga littafin al'ulu na imam al-hafiz shamsuddin al-zahabi Allah ubangiji ya da gida wannan littafi yana kokarin tabbatar da akida annabi da sahabbai ne da sauran malaman farko game da cewa Allah madaukakin sarki yana sama da dukkan halittu wannan malami yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da fassarar malaman farko game da tabbatar da wannan aqida za mu gashi a gaba ta 43 da yace an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من الله يشي من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وسام رمضان duk wanda ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki wa rasuli ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aqama salata kuma ya tsaye da sallah wa sama ramadana ya dinga yin azumin ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu janna wannan mutumin alƙawari ne akan Allah Maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna jahada fi sabilillah daidai wa daida shin wannan mutumin ya fita ya je jihadi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko ko yayi zaman shi a garin su inda aka yi shi bai taba fita wani jihadi ba qalu ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah afala nubashshiru annasa bidhalika ba ma baiwa mutane labari ai ta yada sanarwa ana gaya mutane cewa alhamdulillah al'amarin fa yana da sauki kawai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai ta sallah kana aji. in Allah ya so zaka shiga aljanna qala sun ga Allah yake da su inna fil jannati mi'at daraja lan mi'at daraja lalle a cikin aljanna akwai wasu matakaiya guda ɗari a'adda Allahu lil mujahidin fi sabili Allah ya tanadi waɗannan matakai ne ɗaya bayan ɗaya domin masu jihadi wannan aikin da aka ce ko baka yi shi ba za ka shiga aljanna ma'ana wanda ya yi shi yana da azanin sutura wa taka bainar ni tsakanin kowane mataki da matakin da ke biye da shi kama bainar sama'i wal nisan su kamar tsakanin nisan sama zuwa ƙasa wai za ta antumullah azza wa jalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in za ku roki Allah madaukakin sarki fas'aluhu firdausa ku roki Allah ya ba ku aljannar firdaus fa innahu dan ita firdaus din fi wasatil janna wata aljanna ce a tsakiyar aljannai gaba daya wa alal kuma tana can saman aljanna tsakiya ce kuma can sama wa fawqahu saman ita wannan aljanna ta firdausi rufin ɗakin ta rufin wannan aljanna arshin rahma al'arshin Allah shi ne rufin ɗakin ta wa minhu tabdu anharul janna kuma daga nan ne dukkanin koramin cikin aljanna da ake cewa biya anharun min ma'in ghairi asin biya anharun min labanin biya anharun min khamri duk waɗannan koramin to daga nan ne ba ku ga su nan ne sos ɗin da yake ba su ainihin wato supply kenan wanda yake cikin wannan aljanna shi yana asalin source din ke ina fata mun gane wannan Wani hadisi ma da yace a fadar bukhari bukari ya fitar da shi a cikin asayin sa a shahid a cikin hadisin ne cewa ita wannan aljanna tana saman aljannai sannan kuma al'arshi na saman amma mu kalli tun farkon kuma hadisin abinda aka ambata cewa wanda ya yi imani da Allah wato wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallama, ya shaida a zuci ya furta da baki sannan ayyukan shi kuma suka tabbatar da lawazim na kalmar shahada tauhidi ne na asma'u wa sifat tauhidi na rububiyya tauhidi na uluhiyya tauhidi na mutaba'atir rasul dole a samu waɗannan shine lazimu sai zama yadda da Allah shi ne mahalicci shi kadai tun da shi ya halitta shi kadai ya cancanta halittu su bautawa sannan yana da wasu sunaye da siffofi da babu mai irin sannan bautan da za a yi mishi bai bata kara zuba ba sai da ya aiko da manzo ya yi bayanin yadda za a bauta mishi to duk abin da za a yi mishi a karkashin bauta wajibi ya zama cewa ya samu sa hannun wannan manzon wannan gaba ta farko kenan a takaice kwarai sannan tsayi da sallah duk inda ake batun sallah da sallah da kyau ko a qur'ani ko a hadisi zaka ji ana cewa a tsayi da sallah wa aqimu salata aqamu salata wa kaza kaza kaza iqamatus salah lafazi ne mai faɗi kwarai yana nufin na farko tukunna yin ta dindindin daga radda mutum ya musulunta ko ya balaga ya ta yin ta dindindin har ya mutu ya daga cikin ikama na biyu ya zama yana yin ta a kan lokacin da aka ce ya zama yana yin ta a inda aka ce ya yi cikin jam'i musamman ga maza shi kan shi zuwa jam'i malamai sun kai sun kawo akan wajibi ne ko wajibi ba magana duk inganci ne sunna ce mu'akkada baya ga haka duk da ke ibn kai a cikin kitabun salati ya karkata zuwa ga cewa wajibi maganganun shi kuma suna da karfi kwarai amma dai wanda yayi ba a farilla ba a jami ba ta karu sai dai yayi asara kuma yadda mun kai bara cewa yayi asara da ya kamata ya zauna a zo a mishi gaisuwa kamar da yake mutum da yake aka ne mutuwa ko ya gobara ko aka sace mishi wata kaddara da shi misali a ce a sake maka mota ko babur ko ɗan ka ya ɓata ko ka yi gobara kaga mutane za su yi gobara suna maka gaisuwa ana maka daji ko ya kamata wanda ya rasa sannan jami'i haka nan kawai a mashi irin wannan daga saboda asarar ne za ka yi a jami'i cika siffofinta waɗanda manzara ta islam ya karanta cika zikirori karatun alƙur'ani zikirorin ruku'u da sujuda tahiya da makamantansu sannan uwa uba khushu'i da tsuma'anina ma'ana ya zama akwai natsuwar jiki ne tsuma'anina da natsuwar zuci shi ne khushu'u dole sai ya da wannan dan bai yi wa kuma zai yana yin sallah yadda ya ga dama ya ɗauka kuma Allah zai karba yanzu ko da wani babban mutum ne ka je ganawa da shi a ce gwamna ko shugaban kasa ba zai yi a ce kana gaban shi kuma hankalinka na wani waje ba kana wata harka ko kana wani tunani tunani? ko kana wani abu za ka ce sun za ka sallah ya zama zuciyarka da komai na fuskanta Allah yana da gaske abun ban mamaki a yanzu da mutane ke sallah a gaba ma ba sa iya tana mai suka ba sa iya tana mai aka karanta ba sa iya tana raka'a nawa suka samu ikrima abin nan ba ikrima ba ɗaya da wanda da cikin ɗaliban makarantar abin nan na su ne shi ta zan gaya muku insha Allah makarantar ibn mas'ud cewa aka yi a mishi lalat za a mishi alkai yake gaskiya shi bai gaya wa mishi in ana so ya yadda to a bari sai yana sallah aka bai kuma yana sallah ko musulmi ba saboda hankalin shi na kan sallah musan lalas aiko yana lafiya yana zaune lafiya yake shi ba zai tsaya ba zai kokowa ba ne amma in yana sallah ba komai saboda hankalin shi na ta sallah duk abin da yake baya su amma mun zuwa yana sallah ba zai kawo karawo cikin sallah yana sallah za a yi wani sata zai ga iya kawo karawo kuma a dinga salamacin cewa wani ne ya ga karawo bai san ya yi asarar sallah shi ba gaba daya jama'a ku kalli ayarin da ke cikin abu wa za a wani sata a san wanda ke gaba da kai kuma kana baya kana kallo sai kai karanta kare barawa kuma a dinga yaba ba kaga wasan da kake bace ka zama bai gadi ke kai shi jiji ke mara ne daga da ma tsayi da sallah yana da abubuwa da yawa ina makaina nasiha da ƴan uwa da bai musamman akan da zafin na ibnu qayyim as-salat kitabus salati ya yi maganganu masu tashin hankali a kan sallah jama'a yaya za ka yi ka yaƙi shedan akan fitinar da ya sa don shedan yana jin haushin ibadoji amma babu ibadar da yake jin haushi kamar sallah haka yi ba tiyari dabaran ta ce Allahu akbar shedan sai fashi da kuka yana hasada yana nadama ce ni an ce ne na yi ga bayan Allah za su mishi Za ka ce fara tare ya bata maka sallah shi ne zai kurɗa kurɗa da kankanin kan ya shiga cikin zuciyar ka ya fara riya maka yana tuno maka a yan kusa zaɓe a yan kusa albashi a yan kusa ma sauran auren nan za a sa rana jibi yawwa ina fatan kayan nan da za ka yi ta lissafin dukiyar ranar da ake can ko wasiƙar da ke da mu za ka ta kanta wasiƙar da shi shaɗan ne ba zai gushe ba sai ya mantar da kai abin da kake ci wajibi ne ka dinga ya kai shi ta hanyar istidalin zuciyarka da kuma ta'awuzi a san da ya kawo maka wannan ainihin wato tasgarorin da kuma tofar da miyau ta hannun abu kamar yadda bata bi sannan azumi sama ramadan idan mutum yana yin azumi duk watan ramadana yana azumta shi yana azumin yana cika ka'idojin azumin yana cika wajib wajibai da ladubban azumin ramadana abin da kai shi da ma yanzu akwai musulmi da dama ba sa yin azumi idan azumi yayi ramadana sai su je likita ya ba su takarda cewa ba su da lafiya ko ba su yi ba ko kuma wani haka nan ma fa baya yi ba ce shi ne babu ta da likita wannan ba karamin bala'i bane Allah ya tare sai ce a wa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu aljanna wanda dai haka to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna jahada fi sabilillah shi wannan mutumin ya yi jihadi ko ko bai yi ba ya yi zaman shi a gidansu bai jihadi ba faru ya rasu rasulullah sabai suka ji wannan romo shi ne suka roƙa suka ce ya da Allah ba ma je mu sanar da jama'a halin da ake ciki ba don kowa hankalin shi ya kwanta ya ci gaba da shargallan shi sai da Allah ne ma ba su amsa wannan ba sai fara musu abin da ya sa wato za su yi kokarin samun fiye da haka abin da yake fatan su yi don samun fiye da haka shi mai mene in ka yi jihadi za ka samu falar ta wannan ba wai ga maganin shiga aljanna ba za ka samu falar ta wannan ko sai ya faɗa musu falalar jihadi a wani hadisin ya ba da amsa ya ce a kar a gaya wa mutane don kada su shanta dan tabi'a dan adam shine idan ya san cewa babu matsala zai shanta ke ya ta abin da ya ga dama har kuma ya ya fada cikin matsala alal misali idan mutum ya san cewa yanzu yana da kuɗi miliyan biyar amma yana ta kashe su babu lissafi zai waye gari da kushi shi ne? kafin ya an kara su gari akwai abin da ke faruwa da galibin wanda suka shiga da ku saboda ba su san wahalar neman su ba sun ga kawai sun same su rana a tsaka sai su sa su da kashewa su ta kashewa wala ya kafu na uku ba ba sa tsoron da zai biyu baya ko kafin ka ce jack robinson kudin sun gari to haka duk mutumin da yake da imani yake tun da ya da imani bari kawai ya shanta ke ai imani ne kai shi aljanna to a cikin garin shanta ke wannan zai je abin da har zai taba asalin imani kamar yadda misali yanzu ka da lafiya ka ce a ah, tsari lafiya ka lau ba zan fasa cin duk abin da aka ce yana kawo ciwo kaza ba tunda ni lafiya ka lau kai ta shan siga kai ta cin gishiri kai ta shan tsini da duko masu ɗaci kai ta kwana cikin sauro kana gana ya ta da lafiya ya shiya ba za ka ankara ba sai lafiyar da lalace ba ku bane ba za ka ankara ba za ka ga lafiyar ta ɗaiɗai shi gaba ɗaya a shin ka da lafiyar kiwon da kake ko tattalin da kake preventive measures ne ke ɗauka kada ka samu matsala za ka yi kana da imani tattalin shi ne ya ke tattalin imani shine da ayyuka na gari saboda imani na ƙaruwa ne da ƙaruwar ayyuka yana raguwa ne da raguwar ayyuka ko mun gani da ka sai ka ci gaba da yin ayyuka nagari saboda imanin ya tabbata a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan bayani qala al-bukhari fi awakhir sahihi babu qawli qawli azza wa jalla wa kana arshuhu ala al-ma a ƙarshe ƙarshen sahih bukhari da malam Muhammadu dan Isma'ila al-Bukhari Allah ya gafarta mishi yazo yana magana akan wannan fadin Allah da ya wa kana arshuhu ala al ya yanko ne daga aya take cewa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu ala al-ma'i liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut la yaquluna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin ya yanko daga cikin wannan ko to faɗin Allah da yake cewa wa kana arshuhu al'arshin sa ya kasance alal mai a burbushin ruwa me ma'anar haka ga dukkan da tafsirin ibn kathir malaman tafsiri irin su mujahid su faru da ikrima da makamantansu cikin sahabbai da tabi'ai shi ibn abbas ne sun kawo fassara cewa wannan ruwa shine daga cikin asalin sos ɗin halittar farko da Allah yake cewa a menene wajalna min bai kulli shay'in hai mun sanya kowane abu ya zama asalin halitta shi daga ruwa ne cewa wannan ruwan shi ne asalin ma'ul kan? da Allah ya fara halitta sai kuma bayan da Allah ya yi halittu kuma sai ya raba shi gida rabi ya saukar da shi duniya cikin ƙoramu da wanda za a zuba mutane da sauransu rabi kuma shi ne yake gudana a wannan wajen shi ne sos da kaji an ce sos ɗin da aljanna ta dinga samun ruwa daga gare shi sun malaman tafsiri sun faɗi wannan mabudu da makamantar su a taƙaice da bukhari ya kawo wannan magana sai ya ce wa huwa rabbul arshil azim Allah shi ne ubangijin al'arshi mai girma sun maƙala sannan sai ya ce qala mujahid mujahid ya ce istawa ma'anar istawa ala alal arshi ya ɗaukaka akan al'arshi sai malam albani ce wasalahu al-firyadi akwai ɗalibin imam al-bukhari shine al-imam al-firyadi ya kawo wannan hadisi da isnadi cikakken bi sanadin sahihin an mujahid da isnadi cikakke daga ainihin tarihi mujahid al-imam mujahid yake cewa ah, yake faɗa wannan magana istawa ala ah, istawa ala al-arsh qult ni malam albani sai na ce wa fihi raddun ala ba'd wannan magana tana mai da martani ga wasu mutanen da ke rayuwa a wannan zamani alladina yujmuna nasa waɗanda suke rudar da mutane cewa wai annas salafa lam yatakallamu bi ayati sifat cewa wai ai magabata salaf kwata-kwata ba su da maganganu akan ayoyin asifat walam yufassiruha itlaqan cewa wai salaf da ɗai ba taɓa fassara ayoyin sifat ba gaba ɗaya wa annahu muktafau bi qira'atiha dura tadabburiha wa tafahhumiha cewa wai salaf sun taƙaice ne kawai akan karanta ayoyin ba tare da fahimtar ayoyin da yin tadabburi a kansu ba wa hadha mimma afdalahu shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu bi irin wannan idai ibn taymiya yayi kata kata da shi a cikin Abin da suke cewa su yan bid'a na zamani shine cewa wai ai salaf ba su da maganganu akan ayoyin sifat da haka dan wani ya magana yanzu bai saba musu salaf ba su magana akai ba da haka muna da yancin gumi zamanin da zo da magana akai shi ne malam yake cewa wannan magana yanzu ga wani magabaci daga cikin tabi'ai ya fassara dalili ne akan cewa salaf suna fassarawa sai dai ba irin fassara irin ta ɗan bayan halam. yaya ne fassara su Shi ne. na'am yi fassiru ha tafsiran maqrunan bit tashbih da dai ba su fassara waɗannan ayoyi fassarawa wanda ke tafa tare da kamantawa ba wata ko faɗan yanayi ba bal hau an zalika a shaddar nahi salaf sun hana kwatantawa ko faɗan yanayi hanawa mai tsanani kama ta tarahu fil kitabi an malikin wa ghayri kamar yadda zaka zo ka gani nan gaba a cikin wannan littafi daga maliku dan anas Allah ya kara mishi rahma da wasu malaman wa qad rawalla laka'i fi sunnah al-imam al-lalakai ya ruwaito a cikin kitabu sunna a cikin juz'i ne da ɗaya takarda ta sa'in da ɗaya fuska ta biyu an bishir ibn umara as-thiqa al-mutawaffa sanata samanin eh, saba'in wa mi'atin daga bishiru dan umar asika wanda ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da ainihin wato bakwai da rasuwarsa hijira da shekara ɗari biyu da bakwai ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da ɗaya da rasuwarsa Allah ya gafarta mashi wannan mutumin kala ya ce sami'tu ghaira wahidin min al na ji malaman tafsiri ba ɗaya ba ba biyu ba suna cewa ya suna cewa arrahmanu alal arshi tawa qala suka fassara alal arshi tafa ya ɗaukaku akan al'arshi kaga ga wani malami shi ma da ya ya mutu a shekara ta ɗari biyu da bakwai farkon ƙarni na uku amma yana da fassara da ya rubuta daga malaman da suka gabace shafi malam yace sun marawa bi sanadi malam albani yace nan sai zahabi ya ruwaito mana hadisi da isnadin shi zahabi din an imrana daga imran ko kuma wato al-imam al-bukhari ya ruwaito daga ai da isnadin sa daga imran dan husayn imran dan husayn yace qala yace inni kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imran yace wata rana ina zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ja'ahu qaumun min bani tamim sai ga wata tawagar kabila banu tamim suka fa qala sai ce da su aqbilu aqbilu al-bushra ya bani tamim ku anshi bishara ina muku bishara da alkhairi ku karɓe ta qalu sai suka ce bashartana ya manzo Allah ai ka riga ka mana bishara ta isa fa'atina yanzu dai ba mu abin da zamu yi mun fi damuwa da me zamu samu wa'azin ya isa a wata riwaya aka ce fata zayyara wasu sun da Allah fuska shi sai baki ya ji taukaici ibnu hajar da ya fasar nan wajen ya ce yana takaicin ɗayan abu biyu takaicin yadda suke wasa da fanar da zai ga musu yana bakin ciki cewa wasu da addini zai ga musu ko kuma yana takaicin cewa suna so ya ba su wani abu duniya ga shi bai ci shi ko mai san kyauta ne karfi ya ce yana takaicin duka abu guda biyu cewa da sun bari ya gaya musu falala fiye da wanda ya gaya musu tun da babu kuɗi kuma amma da haka yana jin haushin babu da kuɗi da basu da suka faɗa haka sai ya rabu da su ba a wa jibi fada kala nasu ina aliyar ana zaune sai ga wasu kuma da ƙasar yawan sun zo kala sai ce da su ƙifal bishara ya ahalar yaman ku anshi wannan bishara ya ku mutanen yaman in lam yaqbilha banu tamim tunda da tamim ba ta karba ba qalu qabilna suka ce ya manzo Allah mu kan muna so muna so ka ba mu ya manzo Allah a wata riwaya kamar yadda Ibn Zubair fitar mutumin da ya wata magana ya ce a'a mu bishara ta isa haka a ba mu kuɗi shi wani mutum mai suna al-Aqra ibn Hadith dama sabon musulunta ne bai san addini ba yana daga cikin mu'allafatu qulubu daga irin wani dama suke maganganu dole haka ba a hakura da irin motar su ko sakin bakin su ko a yanzu ne idan mutum ya zama sabon shiga a cikin izala ko addinin Allah ko a cikin salafiya dole ku da kuka dade sai kun bi shi kamar yadda idan kuna da bako ya zo daga ƙauye ƙauye can ƙauye na sosai ku kuma na yan birni sai kun ta hakura da irin da jimin da ne za a kwana biyu na yin abubuwa ba yadda aka saba ganin mutanen wani suna yi in shi dai waɗannan bayika masu su tangaraye da gidan shi zai muku ɓanna Sau da ya gama kashi zai muku dole sai ya ga ina buɗe kai waɗannan bayika ko ban ya je tun fice kan wani abu ko ya ɗauka su yawa ku ma aka ce buɗe zai ɗau mu shaye. to irin wannan kaga dole sai kun sha wani da shi su ne al-mu'allafatu qulubuhum wanda suka musulunta wasu ma ba da riga sun da ke ana ba su kuɗaɗe ana tausayin su ana tausasa su ana nuna musu zuba a hankali addinin Allah addini ne na gaskiya to ɗaya daga cikin su ne wannan magana radiyallahu anhu sunan shi al-aqra ibn Haji. da suka shigo waɗannan tawaga ta biyu sai suka ce ya manzo Allah mu ka gaya mana qalu kabinna ji'ina kalla da faqati dini suka ce mun karɓi wannan nasiha taka dama mu mun zo koyan addini ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان kuma dan mu tambaye ka al'amar wannan duniya yaya aka ta fara qala sai yace kana Allah wa lam yakun shay'un qabla Allah ya kasance a lokacin da babu komai kafin shi wa kana arshuhu ala al-ma'i a lokacin al'arshin sa yana kan ruwa ne wa khalaqa as-samawati wal arda ana nan sai Allah ya ji sammai da kasai wa katama fi dhikri kulla ya rubuta kuma a cikin littafi duk abin da zai faru kuma atani rajul imran ibn labari yake cewa sa'annan sai wani mutum ya zo ya ce da ni fa qala yace ya imrana ya imranu adrik naqataka faqad zahab wani ya zo ya mushi ya taba shi ce ka tashi gara kuma ka san ta kwance daga rubayin ta ta budaji sai ya nuki fantalaktu atlubuha sai na shi na wurin hadisin na tafi ne neman fa idza sarahu yanqati dunaha sai na yi kawalwalniya tana yankewa kusa da ita ma'ana ta yi nisan da akwai kawalwalniya sun shi da wata ko irin ruwan titi ne za ta dinga hanga wa aimul lahi shi na rantse da Allah la wajidtu annaha zahabat wa lam aqum na yi tilin da dama ina ma da kuma ta tafi ma ta bata amma ni ko ban miƙe na ba su wannan karatu ban duka ƙarshen karatu ibn hajarin jidda zurfin bincikensa Allah ya gafarta mishi da ya zo nan a cikin matan bayan sai ya ce rabowa wannan kissa su ganta a wata riwaya ba gaba ɗaya a duniya daga daga nan ba a san me ba imranan shi ne dama ɗan jaridar da ke rotuwa shi kuma ya tashi su kuma da mutanen ƙauye ba ruwansu da suka tashi da karatu suka tafi kawai ba dole a sake jin labari a gurin ina ba ta mun gano wannan da ibn hajar ya ce ya bincika ya bincika babu wani sahabi da ya rubuta irin wannan kisa ballantana a ji ragowar a wajen shi yace to wataƙila iya sannan karatu ya kare wataƙila kuma an fara wani abu da ba Ya ce to dan karatu karatun ya zama wanda ba sani bane bisa ɗabi'a ba za a ke wajen shi ba amma ba a duniya da yana da kyau idan ana yin wani abu mai muhimmanci ka zauna a an gama musamman wanda ya shafi rayuwarka ko addinin ka. musamman wanda za a yanke wasu hukunce-hukunce ko tishan ko da su zama bound on you ko da za su affecting rayuwarka ya kamata ka ka zauna a wajen kuma sai affecting rayuwar waɗanda kake wakilta amma zai zama mutane ba su da irin wannan tunanin yanzu mutane da dama mun tura su ko rikice mu a majalisar dokoki tarayya jiha da sauransu ba ruwansu ba ma sa zama za a nuna su from the senate to hamsin ba za ka gan shi ko uku in ma ka gan shi ko gan shi da zan gan shi ko yana wani inda ka san ya sha ba yau in ma bai bacci ba zai iya tashi ya yi standing out ya faɗi ra'ayin al'ummar. yanzu ne ya kai bala'in a cewa a sanar ɗin Najeriya ana tattaunawa akan wai za a bai wata gado irin na namiji ga musulmai daga arewa kaduna kano sakkwata zamfara kebbi yobe eh, maiduguri adamawa jijiyoyin arewa nan musulmai in ma kai jahili ne to dai wannan ne wannan dai ma'alumin ne mai zuri da ruwa kowa ya sani da jahili da malami kowa ya san gadon mace rabin gadon namiji da a kitabun Allah kowa ya san wannan amma har yi ji labarin wani dan majalisa ya miki ya ce mu musulmai ba mu yarda da wannan ba da ya taba addini ba wanda ke faɗa kai kuma doka an karanta ta karatu na biyu sai malami ne kawai a gefen gari ce yi su shi ba mu yarda ba waɗanda aka wajen da suke ba su yarda ba su ba su faɗa ba to haka idan kana ɗalibi da ma ana dakka ka daina fita ka tsaya ka ji abin da ake yi duk wani abu ya jira in ba abin da zai ke larura yadda ka rasa yadda za ka yi ba kana jin fitsari ya matse ka ko wata larura mutu haka ko ibada sallah ko mutu haka haka kawai ka fita ko kuma hankalin ka na kan waya kana tabawa ba sa abin da yi duk wannan rashin tarbiyya ne yau kuma da haka muke asarar ilmomi da yawa ko kuma a yi abu da muke ya ba ta ba sai an duba ministan taron ga a sanar sanarwa kuma sai a tabbatar sai a ga kana nan aka jikin shirin kuma ya fitar da ni saboda ana yi hankalin ka na wani guda wanda ce ya yi fatan da ya yi asarar raku wannan fa yanzu ka ɗauka kamar motocin da muke hawa ne shi ne ma'anar raku ma wanda rubu a ce motar ka ce ga can ba hambar tana gangarawa ana nan ana wani ko kuma an ga wani sun bude ta alawa ɓarayi ne suna kokarin gane ita ka tsaya ka ji wannan wa'azin shi da yake ce maka ya maka muhimmanci yana da alaka da shiriyar ka da kayan ɗinka ba a cewa kai karka je ka ka duke ka gurin barayi ko na ba amma dai tun asali ka rufe ka rufe mai kyau ko ka bar da a gida ka tara ba maka hankali haka nan waɗannan wayoyi sai a kashe su jama'a inda yake abubuwa masu muhimmanci ka tara mutane hankali Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa da ainihin al-imam zahabi ya ce ana أعد إيراد نصوص هذه المسألة للإحداد حقيقيا ni ina ganin a ce za a yi ta kawo nassoshin da suke goyon bayan cewa Allah yana sama a ce sai an kawo su duka to wannan gazawa ce don ba zai yi ba ba zai yi a ce sai an kawo su duka ba kamar ka ce ne za ka kawo hujja ta fitar da kai da gaske mutum ne kai kuma ga shi kowa na ganin ka amma sami da kaulan kai kai baka ji abin da mai waka yake cewa ba wa laysa yasihu fil azhan shay'un Idan ihtaja an-naharu ila din yace babu abin da zai inganta ya zauna a cikin zukatan mutane mutane su yarda shi kuma ka ce yanzu muna wuni wani ya ce shi bai yadda yanzu a cikin wuni ake rufe an kawo mai hujja yana so a bashi hujja aya ko hadisi akan tabbatar da yanzu tunda ba dare wani wuni ta aya za ka bashi in dai mutum ce sai an bashi wani kuma ba wani abu zai da shi za ka duk mutumin da ya ce sai an kawo mai hujja cewa Allah yana sama irin wannan mukabare duk da haka shi ci gaba da kawo da fassara kawo ci gaba da kawo fassarori daga magabata ya ce عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين ابن عباس يسي الكرسي da aka ce mawdu'ul qadamaini shine inda Allah yake aje kafafuwansa guda biyu wal arshu la yaqdiru ahadun qadara al arshi ko babu wani wanda ya san iya girman sa ko alkadarin sa riwatuhu thiqatu malan zahabi yace masu riwaya wannan hadisi amintattu ne malam yace malam albani kenan ce sahihun mawqufun ingantaccen isnadi ne amma mawqufi a ibn abbas ba maganar manzon Allah ba bace alaihi salatu wasalam akhrajahu ibn khuzaima fi at-tauhid al-imam ibn khuzaima ya fitar da wannan riwaya a cikin kitabut tauhid din a cikin shafi na 71 zuwa da biyu wadarani da al-imam ad-darani fi ar-radd ala al-murisi al-tabu ar-radd ala bishr al-murisi shafi na saba'in da ɗaya da saba'in da uku zuwa da wa abu ja'far ibn abi shayba fil arsh da ibn abi shayba cikin kitabul arsh a cikin takarda ta ɗari da arba'in da hudu fuska ta biyu wa abdullahi ibn ahmad da malam dan malam kenan abdullahi dan gidan imam ahmad a cikin kitabul sunna shafi na saba'in da ɗaya an sufiyana an ammar al-juhni an muslim al-batin an sa'id ibn jubair al-ishirin shi ne islam daga fili dan jubair daga ibn abbas kul ni ma la albani sai ce wa hada isnadu sahihun rijaluhu kulluhum thiqat wannan isnadi ne ingantacce mazajen shi gaba daya mutu ne wa tabahu yusuf ibn abi ishaqa an ammar bin juhud an samu mutaba'a daga ah, da aka wa sufyan wanda ya mushi shine yusuf dan abu ishaqa daga ammar bin juhani akhrajahu abu shaykh fil azama al-imam abu shaykh al-asbahani shi ya fitar da wannan ba a cikin kitabul azama a cikin takardar 33 fuska ta daya wala huwa indahu shahid har ila yau shi abu shekhi yana da wani shahidi daban ga wannan hadisi a cikin lamba ta takardar 36 fuska ta biyu min hadisi abi bakr marfu'a daga hadisin sahabi abu bakr al-ghifari Allah ya kara masa yadda marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa وعن قيد Bala, فلما قدم عمر رضي الله عنه الشام yayin da Umar ɗan Khattab ya taho ƙasar Sham wannan ziyara da ya kai a lokacin da yake halifanci kenan yana ran gadin ƙasashen musulmai istaqbalahu an-nasu wa huwa ala sai mutane suka fuskance shi suka karbe shi yana kan raƙuminsa faƙalu sai suka ce ya amiral mu'minina ya kai sarkin mumine laura kibda barguna ai da sai ka zo ka hau keken doki bargun shi workhouse doki wanda aka mishi training aka borar da shi wanda ake daura musu keken shanu keken dawakai wanda a wancan zamanin kamar ka ce ne yanzu mota royal roads wadda sarakuna na alfarma suke hawa ba yi waɗannan gwanagwanan da mutane ke yawo da su lafi kawo da kwatar ba ba su ba motoci wanda wata ƙwaya ɗaya ta kusa miliyan ta ba miliyan mota ce wanda take luxury car komai akwai a ciki to a wancan zamanin kai har a wannan zamanin ma shi ka ɗari da hamsin baya kurar doki alfarmaci sarauniyar ingila ita take hawa a nan najeriya sarkin kano sarkin zazzau waɗannan sarakuna na da suna hawan kurar dukiya a matsayin wata mota ko vehicle na alfarma to sun gan shi sarkin muminai kawai a ce misali a gan gwamna ya zo da tsohuwar go kofar ta ma da ta take ruwa yana sa giya tana ƙara misali ya zo ran gashi wata local government sai a ce haɓa ran kai ne kawai wannan mota a wannan ce mutuncin gwamnati ga wata sufaya a martan da an zo da ita da take class in the M class ko ko ma Z class ko kuma ce ga wata latest Toyota 2016 model shi zai hau sai da umar yake zai hau yalƙaka uzama unnati wa wuju saboda manyan mutane da shugabanni za su gaba da fa qala umar radiyallahu anhu kuma yace ala urikum hauna innamal amru min hauna yace bana gwada muku nan ba inna sama yace al'amarin mulki daga sama ne wa ashara ilayhi da sama ma'ana mulkin gaskiya yana can a sama da Allah yake mulki wannan mulki na ƙarya ne Umar mulkin duniya da kuma da yi shi sa yayi gama lafiya ya tsira lafiya Allah ubangiji ya ba shi karama da daukakar da har turawa da duk wasu masu nagari akan kimiyyar mulki suna jinjina wa a matsayin founding father na ainihin mulki na adalci akwai turawa mahaukata wanda suka ce ma umar ya ma fi muhammadu manzan musulmai muhimmanci game da kafa dole musulunci mahaukata yin kot suna nan sun wuce wannan saboda ayyukan da kuma ne kuma yana yin su ba tare da ya mai da kanshi wato ya yi amfani da wannan alfama ya zarta ba ya ci sai abin da al'umma ta ci baya sha sai sun sha sun kushi baya son ya sutura sai sun sa sun wadatu baya bacci sai sun yi bacci duk da kuma yana addu'a yana roƙon Allah yana neman Allah ya sa ya gama da duniya lafiya Allah ya sa ya raushi da musulmi a kiyama kifafan ba kare mun da mu da ya gama da mutane ya dawo yana ma dabbobi yace a gyara musu lawai ladi inda suke bi a daji inda jakuna cikin Allah ka kula duk sai a sa musu gada kada wani zai ke bada ranar kiyama Allah ya tambaye mu ba irin yadda muke bayan ba. mukamai sun waye gari sun zama tools na sata sun zama tools na mutum ya mai da kai shi ya ku gwamnatin ƙarfi powerful individuals running very poor systems yau kwan su tafiya zama shi ke da ƙarfi sai ya zama mutane ne suke da ƙarfi yanzu obama ba shi ke da ƙarfi ba amma cikin da yake occupying na shugabancin America take da wannan power in ya bar shi ke kuma a matsayin shi na dan adam da ke kan wannan kujera yana da limitation na abin da ya a human being kamar da kowa ya jama'a mutanen mu suna zuwa ƙasashen da suna ganin abin da waɗannan shi. su mu suna amma ba sa koyarwa sai abin banza suke koyarwa ba su koyi na arzikin ba za ka ga shugaban ƙasa yanzu kamar shugaban ƙasa a da ko ingila ko jamus ko faransa kai ko dubai ba ko saudiya yana da kyau da kanshi da kanshi ne shi da dubi kamar muna mutum ka wannan rike da jaka wannan rike da hanci wannan rike da ATM card wani ya sa mishi eh, abin da lema da ma bautar da mutane kawai kuma jirgi ba ba zai shiga irin wanda kowa yake shiga ba ba zai shiga mota wanda kowa yake shiga ba gwamnoni a ƙasashen turawa da da da da kowa suna shiga public transport ne da kowa ke shiga a ingila za su shiga bus ne yadda kowa ke shiga su samu wuri su zauna su biya tikit sai su ma 'yan ƙasa ne ba ƙasar su ba ce ƙasar mutum duka amma yanzu ba su kuma mutum ordinary chairman ko ɗan majalisa sai wawo da komai ya bayar nashi in aiki ne sai 'ya'yansu sai matansu sai su da kansu 'ya'yan talakawa ba za a samu su aiki ba kuma sai an so a zauna lafiya da shi na jiya zauna lafiya ba a kama hanyar zaman lafiya a Najeriya ba sam san ya kamata mu san wannan dole a ci gaba da samun mutane ta da kayan baya a Najeriya ba tuka baya da ciwon rai ba ma cewa kada kayan baya ne, amma muna cewa ne wannan abin da yake a Najeriya san ba ne. bane kashi ya yi yawa jama'a a waye gari in ka zo ta ƙasa ka ga abin da ake kai hawaye kana kamar Najeriya A tun san da ake samun kuɗaɗen fetur ƙasashen da suke da fetur suka yi ta gina ƙasashensu mu kuma ana aka ta taka wannan shekaru ashirin da zai sun baya ke aka yi institutionalizing din corruption sata da ma ji ba corruption ba shi stealing is not corruption haka aka faɗa nan aka yi institutionalizing din sata da wawura kuɗin gwamnati a lokacin da kasashe irin su Dubai irin su Qatar irin su Saudiya su Rasha da duk kasashen da suke da man fetur suna ta gina kasashen suna ta gina infrastructure suna gina jami'o'i asibitoci makarantu network na hanyoyi wutan lantarki ruwan sha tsaro kiwon lafiya kasuwanci bankin duk suna ta gina waɗannan abubuwan gaba mu kuma lokacin anan individual da suke kwashe kudaden. wannan shi ne muke farashin abubuwan kai yanzu an yi waye gari a nan kasa a ko janar kwaya duk duniya mu su da ne kai su kuɗi ne sun da ne duniya ba da kai su kuma kuɗin na waye kuɗin Najeriya ne kuma wasu sahayin suna raye a free human beings ba taɓa su da kuma awa da mutum ya sace kuɗi su wuce hankali da ba a Najeriya kawai ake wani mutum ne zai ce ana ci ana ganin shi a shayi shi a cikin Najeriya ka yi komai kuma ba komai sai ka kesa kai komai ko ba komai in ka an maka wani abu to kai talaka ne baka da gani wannan kuma shi halaka bani Isra'ila idan babba ya sata taraku idan karami ya sata aqamu alaihi alhaq shi ake yi kire ya sa cike da mutanen suka sace agwagwa da dan ɗari uku da hamsin an shanye riga sun ɗauke wani bashin ɗari shida da hamsin ma za a kama shi a da Bauchi amma kuma ga gaggan barayin biliyan wanda ba sa lissafuwa da naira sai da hankaransu suna yawo freeman a cikin motocin alfarma da gidaje na alfarma da tsala-tsalan mata da duk abin da zai mu a ce a Najeriya in ka da lafiya sai ka je ka sauri in kana son ilimi sai ka je ka sauri in kana son ka yi siyayya ma siyayya aure ma ko je ka sauri gado da ba da kadai kai wallahi ke ya haihuwa a ƙasar nan in ka rabu jira ya ƙasa wani in za a maka haihuwa za ka ce famfa za ka ce digirgin eh, eh, na yara fidin botin da spirit da za a saka yaro a a cibiya dubai ake zuwa su saboda mutum zuciya dubai mutane sun mai dubai da kasan kaje sabon gari daga nan sun wura ka a je dubai a je singapore a je eh, china a inda duk wannan kasashen ba su kai potential ba sai kan ne ya dubai dubai gaba yake ba ta fita da duniya ba jama'a sahara ce wallahi dan da na fara zuwa kasan sai da kuka da hawaye saboda kai shi tun daga airport a Najeriya babu da airport kwaya daya da ya ci san da dai Najeriya airport kana cikin wajen abin nan falu kana jiwo warin toilet na airport ko ruwa na zuba yana gangarwa a cikin wani mutane ke jira ko a zo ku doka a jirgi babu wuta dan wannan mai yake tsari kuma su escalator wannan wani bai taɓa shi ba a Najeriya escalator wannan eh, matakakala ne aiki da zanta kana zuwa airport din wani gari ne shi take bada da shi kuma da kuma shi a gaba ko gashi na akan titina ko ina ana yi ni da kai sai kai nan da Najeriya manyan mutum ba ta kaza lafiya sai an je China sai an je Egypt karatu har Ghana har Sierra Leone har bakaken nan Kenya sai an je wurin su ana koyon karatu shinkafa sai an je Singapore hannun nan Niger komai mun zama mun kawai we are crazy about anything foreign in fact recently aure ma kasa waje ake zuwa bai mata da ke garin basu mutane ba mutum ya je Niger ko Kamaru ya ga wata ne ula ula zuwa wajen da zai aure kai kawai ga su nan ƙananan mutane wanda ba su da kofi da suke tafiya wani daga ya je Nijar wa'azi ma wani daga ya gama da yawo duk matan gwamnati ba su shi saboda kawai muna da wani uh, kind of craziness about foreign da wanda ka foreign mu kauran ne ko to muna rawar jiki a kai shi ina wallahi gara a hana shi gurin shinkafa nan in za mu mutu mutu na mu rayu rayu wallahi gashi shinkafa ana yi ta a kebbi a ikara a kura a zaria a ko'ina wai ba ma sai shinkafa matan ba su sai shinkafa wai da hausa wai sai wanda wai daga buhu sai tukunya to waye ce ba za a yi gyara wani zama ba waye ce ba za a gyara zama haka ba saboda mulakan da kayan gudu kudaden da yan Najeriya suke fitar da shi jama'a kawai don neman lafiya da don neman certificate na karatu duka musamman postgraduate da suke kamar yan malaysia da yan singapore da yan ingila da wanda suke zuwa thailand su siyo shinkafa wanda ake zuwa china a siyo yaji a siyo takalma a siyo kayan cosmetic wanda ake zuwa dubai a siyo hansen, a siyo jallabiya a siyo jakunkuna wannan kwanan in ka ji su jama'a da za a bar su a najeriya sun samu farwar da na najeriya na wata ɗaya kawai in ka ji sa ciki ya isa kuɗaɗe yawa a kwashewa ake da aje a kai musu a ɗauko kayan banza a kawo ƙasar dole ne sai mun samu shugabannin da suke za su iya gwarzon mutu su samu mu yi abin gaskiya dole a ƙasar nan ba ka wallahi Najeriya wallahi ba ta kwarai ba wannan ya rantsa da Allah wannan da ake ce ma canji wallahi ƙarya ne illusion ne kawai na rantsa da Allah illusion ne mafarki ne wallahi wallahi da ba ta kwarai ba ba in fa wannan abin da ake ce wa Najeriya ko suna ne fa kawai laisa lahu asasu ba ido wani tabbas in ka bi hanya ka ga irin abubuwan da ake cewa hanya hanya ta haɗu jihohi wani ramin ya kai ya kabari ba akan hanya wallahi ya kai a kunta da mutum amma da kasa a rufe zai kun ya kai dubun kabari wallahi kuma akan hanya ce take hada wata ta hada ce wajen guda biyar waɗannan hanyoyi wasu fi shekara ashirin a haka kullum kuma ana musu budget tun daga Maiduguri har Lagos haka yi Najeriya tun daga uh, Abba ko Fatakot har Sokoto haka suke sai in aka samu wata jiha da gwamnonin suka ɗan yi abun alkhairi irin jigawa irin gwabbe sai ga iya na jiha su kyau irin katsina in ka raba sai ga da kyau amma sauran duka haka lakureci ramuka kullum ka ba hanya zaka ga an yi hatsari zaka ga kaya ta fashe wani ya kauce ya bugi kanin tsakankanin hanya din ne rashin kan hanya yan Najeriya mutane suke mutuwa kawai akan hanyoyi avoidable death a duk shekara ba sa gana mutum dubu ɗari asarar human capital Asarar kawai ake a yayin da a wasu ƙasa ba idan aka ce an yi hatsari to ni sai an tsayaya kawai yau an yi hatsari kawai ko ya ke shiga amma mu isa isa everyday occurrence da mutum bin hanya su kai da iyalanta da kowa kuna cikin tsakar ne da an ji shi ko da an zanta musu kawai ana ni kullum wannan rashin ne ake zumba ta kawai an adadin da kuka da gida marasa lafiya su kai shi da da za a je ba kuma lafiya za ta samu ba a kai mutane asibiti emergency nurses da likitoci suna ta kajin abu da wani salabu saboda inganci suna jin mutane suna ihu a cikin pain kuma da abin paid to attend to those patients amma suna da suna da koyon shi and nobody is teaching them that is our that is teaching we live in da ka je haka ne in ka je sun in ka je asibitocin mu in ka je kasuwannin mu with our own crowds Nigeria is finished as a nation this is reality we have to start afresh kuma wallahi sai kowa ya gyara abin da ya tabbatar da cewa akwai lafiya saboda mutane ba sa ma tunanin cewa za su rika a tambaye su abin da su ko aka rashi a wani ofis to yana ganin ya zo yin arziki ne ya zo ya kwashi rabon shi shi ya din shi a national cake wanda ke so ya gaskiya kuma gani yake ma bare ne shi bai ma sa abin da yake kuma na mu kai wannan hali ƴaƴan mu kanana ma suna da bugun tunani da namu yara kanana sun yi haƙinci sun san su ƙarya yara school age primary school age idan kana magana da su ko kana harkar zaga su su ma suna da mugayen halaye yara da aka san su an haife su da da yadda biya كل مولود يولد على الفطرة الله يتمسني tushen zai ta gari ne shugabannin da suka gabata da suke Isra'ila da wannan abu suna da albizur akbar a cikin mata Najeriya irin su baba gida ire-iren su su gawan su wannan Obasanjo da kai da yana yawo gashi nan su gawan su baba gidan su Obasanjo da ire-iren su wala su kashe kasar nan su kashe Allah cikin a takaice zama sayyidina Umar ya nuna musu cewa mulki yana sama ne mulkin Allah yana sama isnaduhu shams isnadin wannan riwaya yana da inganci kamar hasken rana jimalan zahabi shi ne sai albani ya maza ya ce qultu akhrajahu ad-darimi al ya fita da shi a cikin shafi na biyar, wa firrat a cikin sunan shi kenan wa firrat al-jahmiya da kuma a cikin littafin na ar-raddu ala jamia shafi na 26 wa min tariqihi al-musannif ta hanyar al-imam daga kitabun ar-raddu ala jamia malam za zahabi fitar da wannan hadisi da isnadihi ilayhi da isnadin shi za zahabi din zuwa ga al-imam ad-darimi wa huwa isnadun sahihun ala shart ash-shaykhayn ne ingantacce wanda ya cika sharadin bukhari da muslim malam ya ci gaba da cewa wa an abdurrahman ibn ghalan qala سمعت عمر بن الخطاب يقول ويل لديال الارض من ديال السماء yace na ji Umar dan Khattab yana cewa masu mulkin duniya sun shiga uku a hannun Allah mai mulkin sama ku ji ya kuma mulki yawma yalqawlu ran za su gamu da Allah masu mulkin duniya ranar gamuwar da Allah mai mulkin sama sun shiga uku illa man amar bil adl sai daga cikin masu mulki a duniya wanda ba zai shiga uku ba ranar gamuwarsa da Allah shi ne mai mulkin da ya kwali da adalci a sanya komai a muhallin jama'a ana cewa ana yunwa a Najeriya shin manyan waɗannan sun san ana wannan yunwa sai dan wanda ake magana lokacin da aka yi yunwa a zamanin shi ana ba shi abinci a matsayin shi na shugaba daga asusun al'umma yace a rage a dinga ba shi rabin abin da ake ba shi ana ba shi gurasa da mai in gurasa ne da ta gaba a ce tuwo da riya ya ce tun da talakawa ba su samun biya da ya suke ci shi ba a dinga ba shi baya ya kamata shi shugabannin waɗannan su ma su yi wa kansa su rage wa kansa luxury na suke su suke rayuwa ci su rage zaƙin mil su rage alawus-alawus su inda gaske suke cewa su mutane ne masu san al'umma da su daɗi amma duk wanda ya shiga cikin su shikenan sai ban hutu kawo ko masu ihun banza zama batu yake cewa a friend in power is a lost friend in ka da aboki ya samu ki to ka san kai tsara wannan aboki ka kaka tuna wasu ka tuna yi tare muka yi biyu tare muka yi surogulin abu da karatu daga dare a zo a tufaki wata rana ma abincin shi ya kare ni nake zuwa gidan mu da an zo haka muka yi tai ba yi da kudin station ma kaza kaza kaza ana nan duk gama wannan hayaniyar kuma gama in aka ji shi aka bashi wani mukami na gwamna ko ɗan majalisa sai kuma kana nan kana yi a lokacin gwamna kan ka ɗauka wato shi ke na yadda kuma ba ina ka yi asarar shi wallahi tsare ka sa a ka yanke lokacin gwamna da kawai shi kuma ka bashi da mutunci dan wallahi wani kai ne ma bai san ka ba to nawa haka taɓa ba? ko kuma ko da yana ya san ka ba abin da ne maka ibn umar ya ce faqa babil haqq bayan umari da adalci aka komai a muhallin shi a raba arzikin ƙasa kowa ya samu sannan ya hukunci da gaskiya ba da san rai ba walam yaqdi ala hawan bai hukunci da san rai ba wala ala karamatu bai hukunci da kusanci ba na nepotism abinda yake za a Najeriya duk wanda aka tashi mukami sai kaga sai ya cika ma'aikatan da yan garin su kadai suke katun boko idan aka bugi wani shedani aka kamata mata sallah ya za a yi nan sai ga har masu gadi da garin su zai kawo haka suka dinga yi a jami'o'in musamman sababbin nan wani ɗan tibu da aka bashi bashin sallah a nan dutsen ma haka ya dinga yi har masu jari daga garin su yake kawo na kotu ne in ka je abuja duk ma yanka da ka shiga zamanin gullon za ka kowane shege da wannan balbal wasu ma ba ma'aikata ba ne kawai ci ma zaune ne tunda dai ɗan garin su ne ke yi wasu dawo sun tare yanzu kuma ba ma kin gani ga ɗan garin suwa ne ɗan garin suwa ne haka kowa yake da zarar an ce wane bai rabe shine shugaban ma'aikata kaza sai ya cika ta da yarbawa wane ba kanuni shi ne na kaka kaza sai ya cika ta da kanuni ina maganar federal character duk wannan rashin abinci sai yi bari mu bari mu kafa namu to waye ba naka ba Aminu Kano yake cewa Najeriya ba za ta gyaru ba sai randa ɗan talaka zai nemi abu ya samu a bashi ba don ya san wani ba kawai ya canza yanzu wanda ka gan shi yana wani aiki hatta da wannan abun manzon da zama sai an maka alfarma dan sanda sai an maka alfarma yellow fifa sai an maka alfarma shara akan shi an maka alfarma malamin primary bayan duk kai karatu ba kuma aikin primary ma abun da sai abun wahala ne za ka ci gaba da yi zai hana ba waka aure amma sai an maka alfarma sai sai ka ji wallahi da lahi wasu sun ma ba da albashin su na wata uku sun yi alƙawarin cewa ba za ka karɓa ba kana shi ba sabon mai nafura ba nawa ne kuɗin gaba ne dubu talatin ne kuma ba ne zai maka ne zai maka ko kuɗin shan mai ne shi gaba station shan kawai amma ka samu an ka bashin roba roba ka biya an hankali amma da haka ce wannan yake na wahala ba sai maka so da za a ɗauke ka za maka je kare Najeriya ne ka sadaukar da rayuwarka a kashe ka dan Najeriya amma sai an maka alƙama za a ɗauke ka zama wani irin bala'i ne ke shiga Najeriya ne kai asibiti in za ka je nan asibitin shika in kana so likita ka kasa lokaci da maka amma mai nan da yau ne da ran a dina magana a da dama na makaranta shi wannan dama duk ya zama sama. duk wanda suke da wani dan uwa lektara a ABU ko BUJ to duka yan garin daga can ilori za a ji ai muna da dan gidan wani yana na yi duka za a hazo a kawo babu wani abu tantanta a Najeriya mutuwa ce ko za ka mutu ka tantanta ba zama wannan jallai fishe da is so bad is so bad abin da is not operational a ko'ina a duniya is below Nigeria abin da ta zai yiwuwa a wata ƙasa shi ne yake yiwuwa Nigeria Allah shi kuka a ce wai cuta za ta kama ka ko matarka tana naƙuda ko ɗanka zai da lafiya in za ka je asibiti wai sai ka fara tijiyar wa ka sani ma'aikaci a shiga asibitin shiga wa ka sani sai ka mai waya shi kuma ya kira likitan da Allah ga fashin da sannan ba za su rika to kuma asibiti yin shika wanda tertiary institution ne mutane na zuwa daga ko'ina wani bai taɓa zuwa zariya ba sai a sanar da wani rashin lafiya shi kuma ya zai don Allah shi kuma ya zai lecturer in ya makin script kenan kowa na da interest wani da wani wani matan shi wani kanin shi su da ne a wajen wani budurwar shi sai su dinga ba wa ga sanar da Allah ya ƙara waɗannan ɗan wannan su mai ki ta zuwa ba wasu ma farkai sai shine masu ke koyar da nauyi ma su don Allah ya sarrafa ka Allah annabi don Allah akwai ta shi ta ci ba a taimaka mata ba wai a taimaka mata ta iya ba a taimaka ba a ci ta ci shi ta ji abubuwa suka lalace mana gaba ɗaya shi ta zaka a waye gari ga sunan an yaye su wasu ma suna aiki a matsayin professional likitoci da injiniyoyi da makamantansu ba su san komai a abin da aka ce sun yawa yanzu ka je asibiti da ka ga wani likita dan matashi to sai dai Allah ya raba da shi lafiya mafi yawan waɗanda suke da rashin na da likitocin ba su iya komai ba wallahi saboda su ga wanda ya kamata su koya ba su kuma wanda suka iya nan suna suna ta fifi sun tafi neman kuɗi sun bude asibitoci private suna neman kuɗi nan kuma suna an san fat salary haka rattori suke yi haka yan sanda suke yi haka manyan jami'an gwamnati suke yi haka jami'an soja kowa wai a inda yake shi ma ya zama dan banza zama gaba ɗaya sai mu lalace kenan wanda zai ce ai gaskiya sai ya zama abin kyara Allah shi kyauta wala qaraba wala ala ragabatin wala rahadin babu kuma jin tsoro ko kwaɗayin wani alfarma kana kwaɗayin to wane bari na mushi saboda shi ma ba shi na zo wurin shi zai mun wani su suke abin da din promotion sune ne kwamitin promotion su ne ke duba assessment din mutane wani su ne suke aiki a nufi sun abuja ya ga dama sai tara fa din kwangilan ma'aikatan ragaba ke ka da kwaɗayin wani abu wa ko tsoron cewa za a yi biska ma'aikin ka kuma ana yi za a ga ma ƙarra ce kai eh, ka ba a ba a ci gaban kana yin wannan in kana yin wannan ba a ci gaba shi ba inda zaka je aikin yi in kana yin wannan gaskiya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waja'al kitaballahi mir'atan baina ainihi. shugaban da kawai ranar alkiyama ba zai shiga uku ba shine shugaban da sai Alƙur'ani, ya zama shine madubin da yake kallo gaba gare shi duk abin da ya kalla alqur'ani alqur'ani shi qala ibn ghalib ibn ghanam yace fa haddathu bi hadha usman wannan karatun da naji abun sarkin musulmi sai ina umar sai na je na gaya wani sarkin musulmin shi ma da yawo gwamna ya yawo shugabanci usman wa muawiya shi da gaban sarki ya gaya mai wannan karatu wa yazid ibn abdul malik ka kamata ya wannan hadisin yanzu a dauke shi yanzu yanzu nan a hauda shi kan whatsapp a fassara shi a yi ta yaɗa shi shugabannin kowa shi labari sai musu amfani wani bai san hauka yake wani cikanci da kokarin shiga wuta wala wani bai sani amma yanzu wannan da zaka ɗauke shi ka fassara shi sai kai marmaza yanzu nan sai ai share din shi akan WhatsApp da Twitter da Imo da ko ina ya yaya da duniya dan ka ji shi malaman farko zuwa suke suna gawa sarakunan shi ko kuma ka da lamba wani gwamna sai kai game da shi wannan ba ana rabu da sarar da ba ta rabu duk lambobin gwamnatin nan ba sai ka gaya musu wannan sai an mushi amfani a kan kashe ran kai ne kwalbar a angon ya lalace dan yin tsoron Allah duk waɗannan ayyukan zai yi su. sai Allah ya ba sa gani makafi ne su in ba su ɗauka waya ba sa gani kai ko ka je ka futa musu open letter a daily cross suna gani ko ka tafi nagarta ka je ka faɗa. dole sai an musu wannan check and balances ne sun ce su 'yan siyasa ne sun tsaya takara aka zaɓe su abin da ya ba da dama a zaɓe su jama'a mu nan, shi ya ba da dama a suke su da ka ba wani shugaban da za ce kamun suke shi wallahi mu shi sai dai mu ga abin kuka wallahi mu ƴan Najeriya ne kuma da wayanmu, da iliminmu, da zikirorin sun mun sa abin da muke wallahi wani ma bai ji ya mulkin nan ba mabiyan su wallahi abin da suke wallahi muka ba wani wannan abu da suke bana tawayi ba ire-iren tsararraki na da suke yawo a gari haka wani in ya wuce ya faɗa nan yawa wani za ka ba wanda ya ce wai buhari ka a suke shi yan rufai kwankwaso ba wanda ya ce ka a suke waɗannan yan siyasa ne ko dole a suke su ko zama ku ƙyale ka a suke su domin har zaben da ake suka yan siyasa ne duk ɗan siyasa in mutum ya zo a suke shi to ya zama shi a gidansu kawai yawwa kai ya buga husaci yana takarar ba, kai ya ci muƙami, amma wajibin ko ya ci muƙami a siyasa to ka a kawo mutane wani zance a ce ba a ba a suka shugabanni eh ba yawan shi wanda ba su ba yanzu ana magana ne a platform na demokaradiyya wanda daga ciki akwai check and balance akwai aikin jarida da ake a kansu abu kwakwabin ne suke yi don an ba su social contract ne cewa ku je shekara ta ku kare mana kaza in ba su kare ba dole abu cikin mutumin da ka aike shi yi mun kaza ya dawo bai siyo ba ko ka ji shiru a ce ko magana yancin ka ka bincike shi magana yancin ka bincike shi irin wannan ne ba ƴan aike ne ba bayin mu ne bayan siyasa nan amma sun mai da mu bayi mu ne muka zama bayi yanzu da wani gwamna zai bude tafiya ta tafiya ni a tsaya ko a daina tafiya da motoci don zai wuce inda Allah ya haɗa ka hanya da wani sarki a hanyar Kano ko hanyar Kaduna sai sai bala ku titi na Allah na kowa bala ku mutu ba take ba fita karewa saboda zalunci duk wannan da ba ba ka'ida ba ce Allah shi rawahu sammawiya fi fawaidihi malam yace qultu wa rawahu al-musannif bi isnadihi anhu malam zahabi ya fitar da wannan hadisi da isnadin sa daga ainihin wancan malami wa akhrajahu ad-darimi al-imam ad-darimi ya fitar da shi mukassaran a lamba ta 104 ta 104 wa ma sahihun da isnadi ingantacce wa rijaluhu thiqatun in kana Sa'idu ibn abd al-aziz al-talwahi haddatha bihi qabla ikhtilafi yace isnadin ingantacce ne in dai ya kasance wannan mutum mai suna sa'id ibn abd al-aziz al-talwahi ya bada hadisin ne kafin rudewa kwakwalwarsa wa hadha huwa ar-rajihu indi malam albani yace kuma wannan cewa ya bada hadisin kafin ya rude to shine abin da naka kasa zuwa gare shi لأن الراوي عنه له عنه أبو مسهر ما أنه هو الذي أخبرنا باختلاطه saboda mai riwaya da gare shi mai suna Abu Misar wanda shine ya bada labarin rubewar malamin nasa fa ghalibul zanni annahu la yarwi anhu fi halat Abin da muke tsammanta masa shine ba zai riwaya daga gare shi ba a cikin halin rudewa la siyama wa huwa mu'azzimun lahu jiddan musamman ma saboda yana ganin girman malamin nasa yana mutunta shi faqad qala abu hatim kana abu mus'al yuqaddimu sa'id ibn abd al-aziz ala al-awza'i yace wannan malami ya kasance yana ganin girman sa ida abd al-aziz da awza'i wa min al-badihi anna hadha at-taklima minhu la yakunu illa fi riwayati kawl al-ikhlas babu da za a ce ya girma shi da awza'i sai in yi riwaya gare shi kafin ya rude ba zai yi girma wani kadai akan awza'i ba وهكذا haza. riwayatu anhu la takunu illa fi hadhihi alhalati wallahu a'lam ce dan haka fa kaza dan haka wannan riwaya da yake gare shi zai yiwa ta kasance a cikin wannan hali da rudani wallahu ta'ala a'lam za mu tsara in Allah ya tsashi Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi abin da yake gaba ta 48 hadithu ibn mas'ud subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa na'am da so shi ah, na farko da ya kamata mu san amin ba lafazin alkur'ani ba ne da aka ka'idojin tajwidi ba ta hawa kai shi idan ka'idar tajwidi ta sananniya ka ga mutum badan. idan ba war shi kake da take da mudud din nan na yana cikawa ba haka ne a wani ne wanda yake ja da cikawa shi ne za a yi shi maddoji suka ba da ka ya rage sai mu duba ya magabata shi ne kuma ga da ake kudu salam mara albani wannan namu Allah ya fata mishi albani sun kurfi ya ba da labari ya ruwai ya ɗauko maganganun yadda yake cewa sahabbai da tabi'ai suna yin da har masallaci ya ke gida a zuwa su eko ɗinsa za ta sukan ja majojin jikin wannan mara kan kura a daga aƙalla hudu ko sama da haka sannan a arzikin na ƙarshe na ni na ne kamar a shi. abinda ba za a yi shi ne shadda a tsakankani da kai zama kamar mabbul wajibul kabiru kai zama kamar kun kai tafi a a ni duk da sai an jawo ba wani da ya yi zaɓa dan mara gani ya kawo a cikin zaɓa da sara da ya ɗauko daga hadisin abu dawuda da wasu ainihin wayoyi waɗanda suka tabbatar da haka jan shi ake sosai kuma liman shi zai fara yi sannan ma musu babba حقيقة تعطينا كان الموضع في والله تعالى أعلم